shin ko ka san da za a daina karban kuɗi za a fa za a daina kasuwanci da kuɗi free kamar yadda yanzu ake kasuwanci da kuɗi to maza maza ka saurari wannan bidiyo tamu domin ka fahimci duk yanda abin nan yake to abin nan da nake so in faɗa mana yanzu haka abin da ake a turai ake so a maida shi a Najeriya a farin shi a Najeriya idan baka san da wannan labarin ba ka tsaya ka saurari wannan labarin kuma har ka kalle yadda za ka kai wannan abin to wani abin da ake faɗa muku shine wannan yanzu idan kana a kasar waje ko kuma ce eh kasar waje idan zaka je ba a amfani da kuɗi kamar da ake amfani a afirka to yanzu misali idan za ka yi amfani da kuɗi musamman a najeriya idan za ka yi amfani da kuɗi za ka je da za a kirkira maka wani za ka yi rajista ka samu in kai rajista to da idan ka zai da wannan kuɗin ba a yawo da kuɗi a cikin aljihunka ko kuma ka ce yawo kamar yadda ake yawo da kuɗi a Najeriya burjak haka za ka ta yawo da kuɗi kuɗi kamar ya zube haka ah, za a rage shi a Najeriya to wannan abin da nake son fara muku shine inera kowa ya san wannan application din inera directly ka sauke shi a cikin wayarka wannan a inera nan ita ce yanzu kwanan nan za a fara amfani da ita to yanzu ana ba da rajistan ta free yanzu haka ana yin rajista free a cikin waya amma nan da gaba kaɗan insha Allah cake tunani za su canza shi a bari kyauta za a fara yi na kuɗi bayan na kuɗi kuma za ka bi layi ne har ka samu kai wannan rajista to tun kafin su mai da shi na kuɗin nan ka samu kai rajista ka ajiye shi a cikin wayarka domin ka fara amfani da wannan abu idan ka fara amfani da shi kaga ko an tashi already kai kai ah, ka riga kai rajistan ka ba tare da ka sha wata wahala ba za ka fara amfani da shi to amma idan yau ne farkon shugaban ka cikin wannan channel din kafin mu je mu fara wannan bidiyo tamu ka danna ma subscribe kana ka danna alamar karawa domin sake muku sabbin videos namu to kuma kar ka manta da ka danna alamar like akan wannan bidiyo mu kuma kar ka manta da kai share sharing zuwa don kowane abokin ka don wannan bidiyo ta mu ta dauke ki abu abu sosai akan wannan abin inera wanda nake so mana bayani akai inera wani babban website ne wanda ake so a kirkire shi a Najeriya ko kuma ce an kirkire shi amma bai yi karfi yanzu ba to tun kafin yayi karfi ka samu kai register na wannan e ran already kana da kai already ka riga kai register wannan um, e mail ka ka fara kaga an fara amfani da shi da natiri kai ka riga kai wannan kwa mai da shi na kuɗi zaka sha wahala ka bi layi ka zauna ka yi ni ka kwana um, ana jiran layi kafin layin ka zo ka shan wahala to gara ka samu kai rajista tun yanzu ka ajiye shi a cikin ka domin nan nan da gaba kaɗan za su canza wannan abin ya koma na kuɗi to da lati bari mu je mu fara wannan abin to da lati zaka shiga um, Google Play Store naka idan ka shiga Google Play Store naka zaka yi searching na wannan application din inera inera ita ce wannan babbar application din kamar yadda ake kasuwanci a turai kamar yadda na faɗa mana zaka je ba tare da kuɗi ba zaka je shago ko kuma zaka je wani shop haka babba zaka je ba tare da kai kuɗi ba tare da kudi ba zaka zaka cire kuɗi a cikin wannan wallet naka za ta kai kamar transfer haka abin yake to amma ba transfer bane haka abin tsarin sun yake a turai to haka shi ma yake so a mai da shi a Najeriya yanzu haka to tun kafin nan su mai da shi ne kuɗi kamar da nake kara maimaita mana ka samu kai register a cikin wayarka to directly zaka yi searching na wannan application na e-naira to da directly idan kai searching na application na inera directly zaka yi searching na application inera kana danna inera wallet directly zaka danna shi kana danna application na inera nan directly zai kawo ka fuska kamar yadda kake gani haka bayan ka kawo ka fuska kamar yadda kake gani haka gashi ne zaka iya dudduba wannan nashi to wannan application din zai fara amfani ne kwanan nan ka gani yanzu zaka ana da 500k sun samu sun yi wannan amfani ah, sun samu sun sauke shi a wayoyin su kuma yanzu zaka ana ta share nashi ne kuma kowa ana ana yayyada shi ne a ko ina a faɗin Najeriya to tun kafin nan ka samu ka register na wannan inera nan directly sai mu yi clicking nashi shi idan kana so kai downloading nashi a cikin wayar ka mu already yanzu riga mun yi downloading nashi a cikin wayar mu to da zaki zaka yi dan alama ta download ne to idan kai downloading nashi sai ka sako sai ka fito ka koma cikin wannan application naka ne inera za zamu nuna muku yadda zaka kai register shi ka aje shi a cikin wayar ka to da zaki idan mun yi click na inera kamar yadda kuke gani haka zai kawo fuska mu jira shi in ya kawo fuska kamar yadda kuke gani haka to zamu dan jira shi ne dan ga masacin za ku kalla nan gurin ya nuna mana alama ta next idan muna so zaka kalla alama ta next a nan gurin zaka lalama ta next anan gurin zaka lalama ta skip anan wajen to directly mu wanda idan zamu yi clicking nashi sai mu danna alama ta next idan muna so mu karanta shi dalla dalla mu fahimci komai da komai idan kuma ba ma so sai mu danna alama ta skip na gefen can kamar da kuke gani to mu already mun danna next duk zamu karanta komai kar ka bar komai ya wuce kaga samu ka karanta shi mai kyau sosai sosai bayan ta kawo nan gurin sai mu danna alama ta continue anan gurin da aka rubuta mana wannan ine ran kamar yadda na faɗa mana za a dina amfani da shi ne kwanan insha Allah nake gani to amma tun kafin su rufe shi ma ka samu kai register to da idan kai register da sai ka danna alama ta wannan alama ta long din da aka nuna mana shi idan kuma ka riga kai um za ka yi sabar rajista ne kaga mu yanzu already mun sabar rajista ne sai mu danna alama ta create na ta create wallet na bayan mun danna alama ta create wallet na kamar yadda za ka kalla suna mana bayani a nan gurin za ka kalla sun rubuta mana kamar yadda kake gani za ka kalla sun rubuta mana individual wallet a nan kuma za ka kalla sun nuna mana business wallet kamar yadda kuke gani to a nan gurin za ka kalla wannan wanda aka rubuta individual wallet din nan suna nufin wallet naka wanda zaka yi amfani da shi kai kadai ba na wani wannan ba kai kadai zaka dinga amfani da shi wannan kuma shine wanda zaka yi linkin da wani company wanda zaka dinga amfani da shi a wani company ko kana da wani company wanda zaka dinga amfani da shi to mu already kaga ba mu da wani company da zai sai mu click na wannan kenan um, individual wallet na farkon nan kenan sai mu danna alama ta continue muna danna alama ta continue zai kan fuska kamar yadda kuke gani a nan gurin kamar yadda kuke gani bayan kun kalli wannan alam za ka sun ce mana musa namban wayar mu zan za mu yi za mu password kamar yadda kuke gani za ka sun mana nan gurin at least baya wuce guda goma sha biyu to nan gurin kuma dole sai mun sa leta babban capital leta kenan nan kuma za ka sun nuna mana musa number kenan sai mun hada da number nan kuma sai mun hada da special character to yanzu za mu nuna muku yadda za ka yi kai wannan abin kiran da litini to da kamar yadda kuke gani sai mu sa namban wayar kamar yadda kuke gani haka to bayan mun sa nan bangaren mu kamar ah, da kuke gani haka zamu cire wannan zero ta karshen nan kamar da kuke gani sai mu sashi wannan anan din to bayan mun sashi anan gudu zamu kirkira wannan kamar da muke so idan zamu kirkira wani password namu sai yanzu mu danna irin misali yanzu me zan mana misali akai yanzu misali idan kana so ka danna kaga yanzu misali ka danna 1 kaga nan gurin zaka kalla ya nuna mana alama ta zaka kalla alama ta green a nan gurin zaka kalla alama ta green kenan mun danna 1 kenan to yanzu tsaya mu kara danna a wurin alphabet kamar yadda kuke gani sai mu danna alama ta koma bayan mun danna alama ta koma shi ma za ka ya ƙara koma kore to nan kuma later za mu mai da shi capital letter yanzu mun mai da shi capital letter idan mun danna haka kamar kuke gani shi ma ya kai to nan kuma sai ka idan abubuwa guda goma sha biyu yanzu misali idan mun yi haka haka haka kawai mun jajjabar guda to za ka kalli sun cire mana wanda kake so um, gaba ɗaya kai complete na password naka sai ka danna skip kenan zaka la referral uh, referral register nan uh, uh, enter your referral to da zai referral din zamu aje muku link nashi a description da zai kana clicking nashi da zai kawo ka cikin nan wada har ka samu kai wannan nashi to bayan nan kuma za mu yi kamar misali yanzu sai mu sa password namu mu kirkira password namu kamar yadda nake so mana bayani yanzu tan da wannan ba password namu kawai na nuna mana yadda za a yi abu ne kamar da kuke gani zai kawo fuska kamar da kuke gani muna danna continue zai kawo fuska kamar da kuke gani haka verification has been sent to this number kenan zai zasu tura mana um, OTP a cikin wannan number namu to dace za mu jira ta mu jira um, message da za su tura mana mu samu mu copy na wannan message to bari mu gama jira ta ta zo mana yanzu gashi nan already mun riga mun yi coffee na wannan namu sai mu danna alama ta continue a nan gurin bayan mun danna alama ta continue da zai kawo fuska kamar da kuke gani za ka sun mana bayani a nan gurin za ka sun ce mana musa. sunan mu first name namu wannan kuma sunan mu na tsakiya kenan wannan kuma sai mu sa last name namu kenan na karshe sai mu saita date of birth bayan mu saita date of birth sai mu dana um, permanent address sai mu dana country um, residence kashi nan dai haka zamu saita shi yanzu dalla dalla kamar da kuke gani sai mu ta kamar da kuke gani haka yan sai mu sa sunan mu a nan gurin sai mu sa second name namu kamar da kuke gani haka nan kuma kamar da kuke gani sai mu sa sunan kakan mu kenan kamar da suka faɗa mana haka to bayan mun saita nan gurin sai kalla mun choosing the date of birth namu wanda muke so kenan to bayan mun yi choosing na date of birth namu zamu zamu zaba shi zamu zabe shi ne kamar yadda kuke gani haka yanzu mun zamu yi clicking wanda muke so ne kamar yadda kuke gani haka zamu zaba to bari mu gama zaba bayan mun seta nan gurin zaka listen ce mana um, permanent um, permanent address to yanzu directly sai mu sa permanent address namu yanzu misali kawai zamu sa wannan haka to nan kuma za ka sun ne mana country wannan sai mu yi sacin na idan Najeriya ne kasar mu ko kuma wani kasa ne haka makamancin haka sai mu nemo kasar mu kenan kamar da kuke gani yanzu gashi na mu yan Najeriya ne sai mu yi na Najeriya yanzu state namu sai mu zabi state namu wanda muke ciki yanzu gashi na mun yi mun zaba state namu to that is sai ka login ya kwana mana local government of resident to that is sai mu kara cikin na local government namu kamar da kuke gani haka to yanzu aka gashi na mun kara clicking na na garin mu local government namu sai mu kara danna city of president to again sai mu kara danna dannawa bayan mun danna nan gurin zamu ƙara yin kasa kabe da kuke gani anan nan gurin state of origin state of origin again za ka kara zaben kasar ka ne again to yanzu sai mu kara zaben garin mu sodi har na kasar mu garin mu kenan sai mu kara country of origin to sai mu kara zaben mu yan Najeriya ne kenan to yanzu sai mu kara zaba mu yan Najeriya ne yanzu kamar da kuke gani sai mu nemo kasar mu na Najeriya to bayan mun nemo kasar mu na Najeriya shi ma sai mu kara klikin namu inda aka haife mu kenan shine origin wannan namu sai mu kara danna state of origin to yanzu sai mu kara zaban a wani gari ne ko kuma ce a wani state ne aka yi wannan namu sai mu kara choosing to bayan mun gama zaba sai mu danna alama ta continue wanda aka rubuta mana shi zaka kalla nan gefa, wannan alama ta koran nan zaka kalla alama ta mu samu ah, mu yi continue a nan gurin sai mu danna alama ta continue bari mu ji dashi gama loading yana gama loading da rati kamar da kake ganje na mara registration successfully yanzu sai mu danna alama ta continue bayan mun danna alama ta continue za ka kalli sun ce mana a nan gurin sorry ya za ka rasu nuna mana a nan gurin user ah, wallet to duk sunan da sa zai zama ba zai taɓa yin ba zai taɓa shiga cikin wallet naka ba za su turo mana message ne a nan ne za mu kalla wallet id mu ko username namu su za su ba mu username namu ko wallet id mu idan mun sa sai mu sa password namu id password namu da muke register sai mu bude mana to yanzu bari mu jira wannan message namu idan ya shigo sai mu kofo shi kamar yadda muke gani sai mu sa shi a nan yauwa yanzu gashi nan dai daga riga sun tura mana wannan message namu gashi nan zaka kalla nan gurin wallet ID gashi nan idan kana so ka sa wallet ID ga username namu kenan yanzu mun tsaya mai copy na wallet ID mu yanzu kamar da kuke gani haka to kamar yadda kuke gani wallet id shine wannan wanda kuke gani alama ta nambobi kamar da kuke gani a nan gurin zaka lissu na mana wallet id idan ka so zaka isa shi idan kuma ka karanta wallet id alliance zaka lissu na mana a nan gurin za ka wannan shine username namu wanda zamu yi amfani da shi to da shi sai mu kofa idan wallet ID mu muke so mu kofa sai mu kofa wallet ID mu gashi nan wannan nambobi da kuke gani a nan gurin shi kadai ne nambobi wannan saman nan kenan wannan da kuke gani wallet ID 1033 gashi nan sunna mana sai mu bayan mun yi copy shi sai mu sa password namu kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun yi copy shi sai mu sa password namu yanzu bari mu jira mu sa password namu sai mu wuce bayan mun sa gashi nan sai mu danna alamar ta lonkin nan wanda ya nuna mana gefe nan farin nan haka muna danna alamar ta lonkin directory yanzu wannan already gashi nan ya nuna mana wannan ba mu kofa wallet ID mu daidai ba kenan to bari mu ƙara jarrabawa sorry mun dan yi mistake na wannan ba ne guda ɗaya ba mu sashi a ciki ba yanzu mun riga mun sashi sai mu dana alama ta lonkin bari mu jira shi ya gama wannan nashi idan ya gama loading da zai zai kawo fuska kamar da kuke gani haka yanzu da rati gashi nan zai kawo fuska kamar da kuke gani haka imported candle enable a 4 digit transaction pin zamu ah, zamu um, zamu hada 4 digit na transaction pin namu zamu daga transaction sai mu dana alama ta setup nan muna dana alama ta setup nan da rati za ka kalla alama ta clicking a nan gurin ya nuna mana mu yi clicking mu ja wannan abu kamar da kuke gani haka to yanzu sai mu taba shi haka muna taba shi zai kawo fuska kamar da kuke gani haka bayan ya kawo fuska kamar da kuke gani haka za ka kalla alama nan gurin sun mana mu sa digit namu guda hudu sai mu kara mai bidiyo sai mu sa password namu na ainihi kenan wanda muke da shi na namu yanzu sai mu gwada sa misali yanzu sai mu sa 1 nan ma sai mu kara sa 1 nan kuma sai mu create na wannan namu wannan password din da muka sa a farko kenan wanda muka register shi to yanzu sai mu gwada sa shi kamar da kuke gani haka bayan mun sa zai kawo fuska sai mu danna alama ta continue kamar da kuke gani haka muna danna alama ta continue zai searching yana searching zai nuna mana ah, sources transaction pin enable successfully sai mu danna alama ta continue muna danna alama ta continue yanzu mun riga mun yi register na a naira kenan yanzu mun yi rajista na e naira kenan directly yanzu za da shi za a ringa amfani yanzu sai ka aje wannan ka aje shi domin ka mai da shi abu mai tsaro sosai a cikin wayar ka ka dinga kula da shi saboda directly wani lokaci kwatsan za su iya canza wannan tsari to wannan 2020 nan da muka shiga za a canza tsarurruka da yawa a Najeriya kamar yadda kuke gani haka to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da za a canza shi a Najeriya yanzu haka yadda kuke gani to yanzu haka shi yasa yanzu muka kawo muku bidiyo ko kuma ce ana ta yanzu yadda za a canza a faɗa jama'a kowa ya amfani da wannan abu to yanzu directly haka ake yin wannan rajista nan gaba kaɗan za mu kawo muku muku yadda ake amfani da wannan inera to wannan kuma kamar muku yadda ake register shi ne amma zamu nan gaba kaɗan zamu kamar muku yadda ake amfani da shi ta cikin ah, ta cikin wannan application din bayan ka riga ka register shi to wannan shine karshen bidiyo mu a yau da fatan kun ji daɗi to kurku manta da ku ci gaba da bibiyan channel namu kuma kurku manta da kaɗan alamar like kuma kai share zuwa wajen kowane abokinka domin wannan abin yana da muhimmanci sosai kowa ya amfana da shi to mu gode